in Allah ya da inda muna da rai gobe da karfin Allah zan fada muku siffofin boka da an ce maka ga wani malami kana zuwa da ka ji siffa ɗaya daga cikin siffofin da za lissafa tattare naka yi naka ka yi gaba shirgegen matsafi ne boka ne karka yi da shi kun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace shi yasa muka ce bokayen fir'auna sun yi sihiri ne da ake cewa sihirin takayili shine qur'ani yace ce fa iza hibaluhum wa isiyuhum yukayyalu ilayhi min ma annaha tas'a dubokan da yake sihiru takyili yadda ake a ruguza shi shine a karanta ayatul kursi a karanta me ayatul kursiyu dubboka mai sihirin takyili kana karanta ayatul kursi abin zai barkace kana karantawa ya faru a nan Kano akwai wani boka matsafi shi kuma in kana cikin daki ka kulle sai ya jingina a jikin bango sai ka ganshi cikin daki <laughs> ga kofar ɗaki a kulle ba a bude ba da haka yake ta dambarar mutane wani yaro a halittu suna ya ce wallahi bai daba aka ce a gwada ya kulle kofa ya ce shigo ya ce in ka shigo na da ka harbe da bindiga ai sai ya fara karanta ayatul kursiyu zuba kursiyu yake boka ya jingina jikin katanga ye haka ye haka ye haka matsiya shi yana waje bai shigowa can sai ji yana ana kwankwasawa sai tashi bude sai ga shi ne ya ce ya baka shigo bai shi da Allah mu daina wasa da kai daga yau haka ya isa a suriya an yi wani boka mai sihiri da raƙumi shi da raƙumi yake sihiri ragumi yana tsaye kawai sai ya zo sai ya sa kansa a dubaran ragomin da ya yi haka ya girgiza ya tura sai kansa ya shige ciki kawai sai ta motsawa kawai sai ga ya shige cikin ragumin sai ya fito ta bakin ragumin kawai sai gaba raƙumi ya buɗe baki sai kansa ya fito can sai ya zaro ya zaro sai ya dirko waje ai an taro ana cewa an kewaye shi ana lalle wannan karama ce karama ce ga karama auliya'u na Allah mutane sun zagaye jahilai sai ga wani malami ahalu sunna ya zo yana gani sai hankalinsa ya tashi ya ce ya Allah idan ka bar mutumin nan zai halakar da jama'a Allah ka tona masa asiri kawai sai fara karanta ayatul kursiyu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم yana cewa huwal aliyul azim sai aka ga ashe matsiyacin bokan ta tsakanin kafafun raƙumin na baya yake bi ya fito kafafun gaba Allah ya tuna masa asiri ko bai tuna mashi ba akwai wata mata ita kuma wuta ake hurawa wai ta sharifiya ce ita jikar manzo ce kun san akwai sharifi kawai sai an nuna wai sharu wai shi sharu ne jika annabi sai ka je Kano ka gansu haka nan baka mutum wai sai zo ce shi jika annabi ne wai an gaya mai da aka haifi waye waye aka haifi waye waye da aka dangana aka tafi sai ya hadu da manzo kuma inda zai baka haushi annabi da iyalan gidansa duka an haramta musu cin sadaka shi kuma wannan sharuɗin sadaka ce abincin shi da ka ce sharu ga dubu talatin sadaka ya ce masha Allah masha ya aka kana jika annabi kana cin sadaka ta ina to ita mata wai ya ce kawai sai a hura wuta wuta na ci ganga ganga kawai sai ta shiga cikin wutar sai mutane su ganta tsaye a cikin wuta kuma wuta ba ta ƙona ta wuta ba ta me ba ta ƙona ta wai sharifiya ce a'a wani matashi ya zo ya ganta ga ta cikin wuta mutane ana ta kuka ana la ilaha illallahu ai ga waliya jikar manzo ai sharifi ya ce jikar annabi wannan ahalus suna sai gane akwai hatsari wallahi shi ma ayatul kursiyu ya ja yana jan ayatul kursiyu yana kai karshen ayatul kursiyu sai aka ga wutar can tana ci ita ko matsiya ce ga tana a gefe a tsugunni shi ba cikin wutar take ba duk inda kuka ga wani dan sihiri ko wani dan dabo ko wani abu mai kama da haka to abin da za ku masa shine ku karanta me ku karanta ayatul kursiyu Allah ka tsare mu gobe da Allah za mu faɗi siffofin boka za ku je da bokaye suke